ya yi bayani akan hanyoyin da ake bi ake warware sihiri da kuma hanyoyin da ake bi a kare kai daga sihiri kafin a yi maka da kuma in an maka ga hanyoyin da za ka bi ka warware na farko malam sai ya fara da alƙismul auwal ma yuttaqa bihi sihiru qabla wuqu'ihi abubuwa guda hudu da za ka dinga yi in ka riƙe su to ko an maka tsafin ma ba zai zo ba balle ya kama ka ka rike hudun nan da kyau na ɗaya alƙiyamu bi jami'il wajibati wa tarku jami'il muharramat ka nisanci abin da aka hana ka yi abin da aka saka domin Allah yana son masu yin abin da yake so yana kuma son masu barin abin da ya hana to saboda haka in ka shiga cikin na Allah Allah sai ya zama gatan ka ya zama mai kare ka mai tsare ka mai kiyaye ka wattaubatu min jami'i sayyi'at na biyu al-iksaru min qira'atil qur'ani ka yawaita karatun ƙur'ani akalla ƙur'ani ya samu awa ɗaya a kullum ka haɗe awa ɗayan da safe ko ka raba minti talatin da safe minti talatin da yamma ko ka karanta ko ka saurara amma a cikin awa ishirin da hudu ka ba ƙur'ani awa ɗaya komai saurinka komai hidimarka mai yawan aikinka ƙur'ani ya samu awa ɗaya da ya yaji ala wurdan minhu kulla yawmin ta yadda zai zama kullum akwai wani abu da ka da kake karantawa na uku at-tahassunu bid-da'awati wat-ta'awuzat wal-azkar al-mashru'a yawaita azkar wanda na gaya muku din nan wato guda nawa nace guda bakwai na farko zikiru sabahi wal masa zikirin safe wanda yake farawa daga sallar asuba zuwa fitowar rana a wannan tsakanin awa ɗaya ne to kai zikirin safa a nan sai zikirin yamma wanda yake fara daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana a wannan tsakanin ko a hanya kake tafiya ko a zaune kake kai ƙoƙari kai azkarul masa rana kafin ta faɗi kayi can kafin ta fito kayi kaga zaka ka tari rigingimin fitowar rana da zikiri can kuma za ka tinkari rigingimin faɗuwar rana da zikiri in za ta faɗi ta faɗi da alheri in za ta fito ta fito da alheri shine zikirin saba wal masa wannan shine ɗaya sannan zikirin naumi wal istiqaz zikirin kwanciya da zikirin tashi dan wata tsiyar sai ka kwanta za a yi maka ita to in ka kwanta baka karatu in ka kwanta baka zikiri wani ya kwanta idansa a buɗe yake bakinsa a buɗe yake duburarsa a buɗe take komai nasa a buɗe yake wani matsafin in ya tashi nan zai zo ya saka maka tsafin wani aljanin ta zai a bari sai ya kwanta bacci don baka kwanta da zikiri ka nemi kariya Allah da tsarin Allah ba a lokacin kwanciya wani a nan zai zo riske ka don haka karanta ulhuwallahu da falaki da nasi kafa ɗaya ɗaya ka tofa a hannunka ka shafe kanka ka sake tofa ka shafe jikinka saman ka sake tofa ka shafe jikinka ƙasan kai haka sau uku duk sanda za ka kwanta sannan ka ayatul kursi kai amanar rasul kai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 sannan da dama ka yi alwala kafin ka kwanta wannan yana ba mutum kariya ko matsafa sun zo ya same ka cikin addu'a ka tashi lafiya